والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين <clears throat> سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المؤلف رحمه الله وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم إذا مات فرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة har yanzu malam ya ambato mana hadisai da yawa wanda suka shafi zama a cikin kabari da kuma abin da ya shafi rayuwa ta kabari da kuma sakamako na kowa daga cikin bayin Allah wanda yayi kyakkyawan aiki da kuma wanda yayi sabanin haka to har yanzu cikin hadisan da yake kawo ya kawo hadisi a cikin Bukhari da Muslim manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisin Abdullahi dan Umar ne inna ahadakum cewa ɗayanku idan ya mutu za a bujiro mishi da matsugunin shi safa da yamma idan ya kasance daga cikin ‘yan aljanna ne Allah ya sanya mu a cikinsu min ahalin janna ana za a dinga bujiro mishi da inda zai zauna bayan ya bar wannan rayuwa ta kabari nan in ya kasance daga cikin ‘yan wuta ne Allah ya tsare mu fa min ahalin na. da haka kenan tun daga kabari mutum zai san makomarsa shi yasa ake cewa shi kabari shine farkon matakai na alkiyama da haka duk wanda ya shiga kabari ya riga ya taka mataki <clears throat> na farko na alkiyama domin zai fara ganin rayuwa ba irin wacce ya saba da ita irin wannan rayuwa ta duniya ba fayuqalu to za a dinga ce masa hadha maq'aduka hatta ya ba'athaka Allahu azza wa jalla yawmal qiyama za a ce kaga wajen zaman ka can har lokacin da Allah zai tashe ka ranan tashin alkiyama nan ne inda zaka koma wa fihi ma har ila yau cikin Bukhari da Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza sara ahlu aljannati fil janna wa ahlu nari fil nar ji abin mauti hatta yuƙafa ƙafa bainar jannati wannan sun mayu ba sun mayu nadi munadin ya ahlal janna kuludun falamaut wa ya ahlal nari kuludun falamaut fa ahlul jannati farahan ila farahihim wa ya ahlul nari huznan ila huznihim wannan hadisi shima hadisi mai inganci cikin bukhari da muslim daga hadisin wato abu huraira da ma'anarsa <clears throat> cewa idan 'yan aljanna suka koma suka shiga cikin aljanna 'yan wuta suka shiga cikin wuta wannan bayan an gama ceton duwanda za a cece shi ma'ana an ceci duwanda za a fitar da shi daga wuta an fitar da shi ta hanyar ceto ko ta hanyar Allah ya yafe musu ma'ana a fitar da su a wuta idan kowa ya zauna a matsugunin shi a cikin aljanna da ‘yan wuta a cikin wuta cewa za a zo da mutuwa za a zo da ita a sura kamar yanda sura take ko ta rago ko wani dabba za a tsaya da ita tsakanin aljanna da wuta sannan mai yekuwa zai yekuwa ya shelanta cewa ya ku ‘yan aljanna huludun za a yanka mutuwan nan ma'ana an yanka mutuwa kaga kenan mutuwa ta kare mutuwa ta mutu to ba wanda saura wanda zai mutu kuma to za a yi kira ga 'yan aljanna cewa dawwama ne babu mutuwa 'yan wuta ma za a gaya musu cewa dawwama ne babu mutuwa to sai 'yan aljanna Allah ya sanya mu a cikinsu farin cikinsu zai ƙaru hakanan 'yan wuta kuma bakin cikinsu zai ƙaru akan bakin ciki domin an ce babu mutuwa kuma saboda haka zama ne na dindindin ba iya ba yi da iyaka wafin musnadi anhu haka nan cikin musnad na imamu ahmad daga abu huraira cewa man ishtara thawban bi ashrati darahima fiha dirhamu haramin lam yaqbal lahu salatan ma dama alayhi ثم أدخل إصبعيه في أذنيه ثم قال صمتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وانا حديث yana da gargadi wanda yake mai tsanani musamman ga masu ta'amuli da abin da yake na haramun ne masu ta'amuli da abin da yake na haramun ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dukkanin wanda wato ya sai wani tufafi ya sai tufafi na dirhami goma amma a ciki akwai dirhami ɗaya na haramu shi kaɗai dirhami guda ɗaya kaɗai na haramu to wannan Allah ba zai taɓa karɓar sallarsa ba matuƙar yana sanye da wannan tufafin in dai tufafin na jikinsa to duk wata sallah da yayi Allah ba zai karba ba matukar yana yana jikinsa sannan ya dauki ya shi mai karanto hadisin sahabin ya sa a kunnansa ya ce wallahi kunnan nan ya bar ji ya toshe in ƙarya nake in ba daga manzo Allah na ji wannan maganar ba to kaga akwai damuwa musamman waɗanda suke masu ta'amuli da abin da yake na haram shi yasa ake so mutum ya nisanci abin da yake na haramun duk abin da yake na haramun ne mutum ya yi ƙoƙari ya nisance shi gane ko duk abin da yake na haramun ne mutum ya nisance shi domin haramun tana iya sa Allah ya ki karban ibadarka ai ya gabata hadisin mutumin nan da ya daga hannu ko ya yi addu'a me aka ce ce ta'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa gudhiya bi fa anna yustajabu lahu alladhi la yustajabu lahu la yuqbalu lahu Allah bai karba ba ma balle a amsa masa addu'a haka duk abin da ya zama abu ne na haramun to mutun ya nisance shi in gane ko haka mutun ya nisance duk abin da yake haramun ne domin yana nesantar da bawa daga rahamar Allah madaukakin sarki Wafihi fihi an abdullah ibn amr har yanzu cikin musnad na imamu ahmad hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam yace man taraka salata sakran marwatan wahidatan faka annama kanat lahu ad wa ma alaiha fasalabaha wa man salata sakran arba'a marratin kana haqqan 'ala allah an yusqiyahu qinatal khabal قيل وما طينة الخبال يا رسول الله قال أسارة أهل جهنم شو أدوان دي بر سلة saboda yana cikin halin maye mana ya sha abin maye ya bar sallah so ɗaya guda ɗaya to tamkar mutumin da aka ba shi duniya ne ta gaba ɗaya kuma wata rana aka kwace abin da aka ba shi mana ya asara ya rasa alkhairi mai yawa haka nan mutumin da ya bar sallah cikin maye har ta kai guda hudu to lalle ya cancanci Allah ya shayar da shi wani ruwa da ake kiran shi tinatul khabal sahabbai ma sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene qinatul khabal Mana wani abin sha ne da ake kiransa qinatul khabal ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace usaratu ahli jahannam kamar yanzu kaga duk mutumin da yayi sok away a gidansa ina yake fitarwa cikin gidan yake turo shi ko waje yake turawa to shine abin da na 'yan jahannama da suke fitarwa daga jikinsu na ƙazanta shine zai taru sai a zo a dinga ba su suna sha wannan shine qinatul khabar kaga a duniya ma mutum baya son wannan ballanta a ce a can aka wannan hadisai ne waɗanda suke nuna gargadi sosai wajen wato mutum ya nisanci duk abin da yake na haramun wa fihi aidan عنه مرفوعا من شرب الخمر مرة لم تقبل له صلاة صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه radghatul khabali yawmal qiyama cewa duk wanda ya sha giya so daya so daya ba za a karɓi sallar shi ba tsawon kwana arba'in kuma sai ya yi sallar amma ba za a karɓa ba wannan shi ne hukubarsa amma idan ya koma ya tuba Allah zai karɓi tubansa in har ya bari ya nemi gafara Allah to Allah zai karɓi tubansa in ya sake koma ya sake sha haka nan ba za a karɓi sallar ba ta kwana arba'in har sai in ya tuba ya ce to ban sani ba manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a na ukun ko a na hudun cewa haka ɗin amma fa in ada in ya koma ya sake sha bayan nan to lalle ya cancanci Allah ya shayar da shi wannan abin da ake kira radghatul khabali yawmal qiyama irin wancan ruwan da za a shayar da wadancan Allah ya tsare mu wa fil musnadi aidan min hadith abi musa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مدمنا للخمر سقاه الله من قيل وما نهر الغوطة قال نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن نسأل الله العافية cewa duk wanda ya mutu yana mai shan giya ma'ana dan giya ne ya kira buwa da ita har ya mutu akan wannan to Allah zai shayar da shi daga wani kogi da ake kiran shi kogin al an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama menene kogin al ɗinnan din nan yace wani kogi ne da yake gudana ma'ana yana fitowa ne daga farjin mataye mazinata ƴan wuta daga ciki zai dinga fitowa ruwan da yake fita daga ciki hatta su kansu ƴan wuta wannan warin yana yana damun su yana cutar da su to wanda yake shan giya haka Allah zai shayar da shi wannan wannan dan mutum ya san menene in ya ji dadin giya a duniya to ba dadi bace a lahira kun gane ko mana wannan dadin da suke ganin cewa dadi ne to ga sakamakon sa a lahira Aka mutum yayi hakuri Allah madaukakin sarki yayi tanadin giya ga yan aljanna wacce take ba irin ta duniya ba Allah yake cewa ah, bayda'u ladhatin lisharibin ko la fiha ghawlun wala hum anha yunzafun haka za su dinga shan giya wacce take tsaftatacciya ta tsarki wacce Allah maɗaukakin sarki ta nadar da ita ga bayinsa na kwarai gane ko saboda haka mutum yi hakuri da abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta masa قال وفيه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عربات fa amma urbatani fa jidalun wa ma'adi wa amma thalithatu fa inda zalika tatiru suhufi fil aidi fa akhidun bi yaminihi aw akhidun bi shimalihi wannan hadisin shi ma hadisi ne da ya kunshi razanarwa na irin abin da zai faru ranar tashin alkiyama cewa za a bujiro da mutane ranar tashin alkiyama za a tara su ma'ana kashi daban-daban har kashi uku ma'ana so uku za a tara su ce tarawa na farko da za a musu za a dinga jayayya ne da bada uzi wannan ya ce a'a shi bai yi kaza ba a'a yi kaza za a gama wannan za a sake bujiro da su za a ci gaba da wannan masu uzuri a karɓi uzurinsu to amma ta uku ba ba uzuri ba ne an riga an gama abin da za a yi a lokacin ne za ka ga takardu suna yawo a hannaye na mutane wani zai karba da hannun damansa Allah ya sanya mu a ciki wani kuma zai karba da hannun hagunsa kuma ayoyi da yawa na alkur'ani idan mutum ya bibiye su zai ga menene ma'ana abin da yake biyo bayan wanda ya karbi littafi da hannun dama da wanda ya karba da hannun hagu ko saboda haka wanda ya karba da hannun dama shine zai dinga murna da farin ciki فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية wannan wanda ya karba da hannun dama Allah ya sanya mu a cikin su wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita kanat alqadiya ma adna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghullu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an fasluku wannan shine wanda zai koma ya karba da hannun hagunsa Allah ya tsare fa amma man utiya kitabahu a wata ayar Allah ya ce a zahrihi da hagun ne amma min wara'i zahri fa sawfa yad'u fubura zai dinga ihu yana kuka yana cewa na halaka fa sawfa yad'u fuburan Allah ya ce wa yasla sa'iran ma'ana zai lalle zai dandana wannan azaba mai dadadi mai radadi ta wuta innahu kana fi ahlihi masruran lokacin da yake duniya shi mai alfahari ne yana ganin cewa babu wata rayuwa bayan mutuwa yana nuna isa yana fariya innahu zanna allan yahur yana tsammanin ba zai kare ba ba za a tsaida shi ba ba za a kare shi ba Allah ya ce bala inna rabbahu kana bihi basira Allah ya sa abin da yake aikatawa saboda haka muke roƙi Allah madaukakin sarki ya aiki na kwarai sai a bashi littafin sa da hannun damansa sai ya zamanto cikin bayan Allah na ƙwarai. Wa ƙada fil musnadi aidan min hadisi ibni mas'udi radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ƙada iyakum wa muhakkirati dhunubi fa innahunna yajtami'na ala rajuli hatta yuhlikna wa daraba lahunna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama arda كمثل fa نزلوا أرض فلات فحضر سنيء القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يعود يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما كذفوا فيها وانا حديث ما ma'ana hani ne da kuma gargaɗi akan abin da ya shafi aikata zunubai musamman wasu suna ganin cewa ai laifi kaza karami ne ba laifi ko da ya aikata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina muku kashedin wato ƙananan zunubai shi ne muhaƙirat muhaqqiratid zunub, abinda mutu yake ganin ai bai taka kara karya ba wannan ba laifi ba ne. kuma suna nan da yawa an koma cin al'umma za a same su abubuwa da yawa wani yana ɗaukan ba laifi ba ne. ka ɗauki misali guda ɗaya kuma ya fi aukawa cikin abubuwan da suke an saba da su kamar abin da ya shafi al'adu na mutane yanzu kamar irin al'adu da ake yi na wasa tsakanin eh, matar miji da kuma kanin shi da sauransu wasu ka ga har suna dukan junansu ko ko suna taba hannun junansu Wani zai dauki wannan ba komai bane kan miji magana ce ai kai ka shiga tsanani kaga wannan zunubi ne amma mutane ba su dauke shi shai ba ba su dauke shi komai ba in gane ko to kamar irin wannan to lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kashedi akan aikata irin wannan zunubi ko musamman keɓanta da mata da ba su halatta ga mutum ba wannan duk yana ciki ya cikin al'adu waɗanda suke munana kuma laifi ne to zai ce ai babu komai ai haka ne ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku ji tsoron waɗannan ƙananan zunuban da kuke gani kuna ganin cewa ba su kai komai ba fa innahunna domin kuwa su zunuban nan suna taruwa akan mutum har sai sun halakar da shi ta yaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su misali yace ai kaman misalin mutane ne da suka je suka zauna a wata farfajiyar ƙasa matafiya suna tafi sai suka zauna sai lokacin dafa abincin su yazo sai mutum dukan su sai suka raba kansu kowa ya je ya samu kara ko wani itace ko kirare da za su zo su hada wuta da ita wannan ya kawo daya wannan ya kawo daya in sun taru me za su zama za su zama tudin itace sai a kunna wuta sai a dafa abin da za a ci a jefa a ciki to kaga wannan misali ne wanda yake na jan hankali ma'ana ƙananan zunubai in suna taruwa suna zama babba ma'ana da abu kaman yanzu mutum ne ya bude asusu yake tara kuɗi ko yake adashi kullum misali in zai yi zubin naira goma a wata ɗaya nawa za ta zama? ha? Eh, uku ɗaɗɗe naira goma goma zai dinga sa kullum kwana goma naira ɗari wani kwana goma naira ɗari wani kwana goma naira ɗari ya tashi da nawa ɗari uku kaga ya aka yi suka kai ɗari uku nan da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan suka taru har suka yi yawan to haka ne ƙananan zunubai Ɗan mutum yana tara su yana yawan ganin cewa ba komai ba ne to wani lokacin ya zo su lullube shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina muku kashedi da ƙananan zunuban nan kada mutum ya ɗauka shi yasa daga cikin magabata ya ce, kada ka kalli karantar laifin ka duba girman wanda kake saba mishi ba karantar laifin za ka duba ba a'a girman wanda kake saba mishi zaka kalla haka kakka ga cewa ai laifi kaza karami amma ka duba matsayin wanda ya halice ka wanda ya hana ka aikata wannan abu wa fi sahihi min hadithi abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجوز ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وعلى هافتيه كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموثق بأمله ومنهم المجردل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بألامة آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة fayambituna nabatal habbati fi hamilis sayl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar tashin alkiyama za a zo a kafa wata gada akan wutar jahannama za a kafa gada akan wutar jahannama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ne farkon wanda zai ketare shine farkon wanda zai wannan da haka ba wanda zai ce ba zai bi wannan hanyar ba dai maza Allah sallallahu alaihi wasallam shine farko wanda zai biya ketare kenan duk wanda ya fita farkin sa zai ketare yace sai na zamani ne farkon wanda zai ketare ta domin ranar tashi alkiyama shine shugaban halittu gaba daya kowa bayan sai wa da'awar rusul yawma idin addu'ar annabawa a ranan ba abin da suke faɗa illa Allahumma sallim sallim Allah ka kubutar Allah ka kubutar banda wannan ba abin da suke faɗa saboda abin ya kai inda ya kai haka kowane annabi yana roƙon Allah ya kubutar da na ƙwarai daga al'ummarsa abin da za su dinga faɗa kenan yace kuma a gefen wannan gadar da za a shimfiɗa ta akwai wasu ƙugiyoyi shine kalalib kaman ƙugiya wacce ake kamun kifi da ita ko ake tarko da ita suna nan a gefen wannan gadar kaman ƙayar da. wata kaya ce da ta shahara a wajensu gane ko sai musu misali da ita dan ita ce kayar da take harharke junanta na cikin juna to haka suke su wannan kayoyin da za a saka su za su dinga fusgo mutane ne daga gadar haka za su dinga fusgar masu wucewa ta kan gadar kuma kowa zai wuce Allah ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani a cikin ku face sai ya ketara kana ala rabbika hatman maqdiya wannan abu ne da Allah ya hukunta tilas ne kowa zai yi ba wanda ba zai bi ba dan haka ana tafiya akan gadan nan waɗannan kugiyoyin za su dinga fusgan mutane daga kai amma fa suna fusga ne daidai da aikin mutum wani idan ya zama aikin shi mummuna ne in suka tashi sai su fusgo shi gaba ɗayansa dan haka sai ya faɗa jahannama Allah ya tsare mu wani kuma suna fuskar shi yana daddage kafar sakila abubuwan da yake aikata na laifuffuka ne gwargwadon laifin mutum gwargwadon irin fuskar da za su masa wasu za a fakkwaye musu jiki su sha da kyar wani ma kida har sai yayi kaman zai fado sai ya sake komawa tunda jahannama ce a kasa ba wani wanda zai so ya fada cikin ta to haka za su yi ta jan mutane za su dinga fusgar mutane ce fa minhumul muwaffaqu bi amali akwai wanda aikinsa zai tabbatar da shi akan gadan nan ba za a fizge shi ba wa minhum a cikin mutane kuma akwai al-mujardal akwai wanda zai ta tangal tangal yayi ta tangadi a fizge shi tana a fizgo shi ta can to haka har lokacin da zai samu tsira ce to har lokacin da Allah zai gama hukunci tsakanin bayi kuma Allah zai yi niyyar yayi nufin fito da wasu daga cikin wuta wanda ya so su da rahamarsa wasu sun riga sun fada haka Allah yana so ya fitar da su a cikin wuta wanda ya so shi da rahamarsa domin rahamar Allah ce amma fa daga cikin wanda suka shaida cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah haka dole sai mutum ya yi imani da wannan ita ce kalmar da take kubutar da bayi kalimatu la ilaha illallah ita ce kadai kalmar da za ta kubutar da bawa shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ya mabaffansa abu talib yake cewa ya am kul kalimatan uhajju laka biha inda Allah faɗi kalma guda ɗaya kaɗai zan samu hujja a gaban Allah ya ce a'a ba zai faɗa ba kalma ɗaya zai ce la ilaha illallah wannan kalma ce duk wanda yake kafiri in an gaya masa ya ce la ilaha illallah yastakbir innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun an ce su faɗi la ilaha illallah zaka ga suna girman kai ba za su faɗa ba ba kuma wai faɗan la ilaha illallah muke ya furta ta ba ya ƙudirce abin da ta Shi ne kore bauta ga kowa da kowa ya tabbatar da ita ga Allah duk wanda bai cancanci wani abu ba na haƙiƙa ka samu shi ka samu Allah Allah shi ya cancanci komai da komai amma duk wanda ba Allah ba bai cancanci haƙƙin Allah ba haƙƙin bauta ne haƙƙin roƙo ne haƙƙin girmamawa ne haƙƙin tsoro ne haƙƙin ƙauna ne wannan ba wanda ya cancanci a masa waɗannan abubuwa sai Allah Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah haka ana ƙaunar Allah ne kadai ma'ana ƙauna ta gaskiya haka dan kuma ba a tsoron wani sai Allah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin haka nan Allah madaukakin sarki yace innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalu wanda kuke kira kuma bayan Allah madaukakin sarki wato wasu ne waɗanda suke bayi kamar ku shi yasa Allah yace fala tad'u ma'allahi ilahan akhar kada ka kira wani abin bauta tare da Allah ka kira Allah shi kadai haka akwai abubuwan da ba a yin su sai ga Allah kada ka nemi ceto a wajen wani sai a wajen Allah madaukakin sarki qul lillahi shafa'atu jami'a ceto dukkan shi yana wajen Allah ne su ma wanda za su yi ceton sai Allah ya musu izinin su yi ceto wala yashfa'una illa liman irtaba man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni sai da izinin Allah ake ceto haka akwai abubuwan da ba a nema a wajen kowa sai a wajen Allah mutum yana cikin fatara da talauci ba zai je ya samu zuzu ko gwamna ya ce ina cikin talauci a yaye mun ba ko sai zai je ya ce a mishi wani dai taimako na tallafi da zai dan rage mishi zafi amma yaye talauci sai Allah ba wanda zai yaye ma talauci ba Allah ba babu wanda zai azurta kan ba Allah ba ba wanda zai ba wanda ya rasa ɗaɗa sai Allah ba wani wanda zai ba wani ɗa kuma ba wanda yasa ya kwace arzikin wani sai Allah ba wanda yasa ya daukaka wani sai Allah ba wanda yasa ya kaskantar da wani sai Allah mulki ba mai bada shi sai Allah haka ji wasu suna kurakurai suna cewa su da mulki to ba mai bada mulki sai Allah Allah shi kadai yake bada mulki ulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha haka wanda Allah ya bashi mulki ba wanda yasa ya kwace sai Allah wanda kuma Allah ya hana shi mulki ba wanda ya isa ya bashi kuma duk abin da Allah ya yi na bayi na jin kai da rahama ba wanda ya isa ya kwace musu sai Allah shine ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yursil fala mumsika lahu min ba'di abinda Allah ya aiko na rahama kuma ba wanda ya isa ya kwace shi abinda kuma ya hana ba wanda ya isa ya bada shi shi yasa zaka ga wautar mutumin da zai dinga shiga cikin damuwa cikin kunci ya dinga tunanin wani zai yaye masa wallahi ba mai yayewa sai Allah ba wanda zai cire ma damuwa in ba Allah da ya halice ka ba shine kadai zai cire ma damuwa dan adam sai dai Allah ya sanya shi ya zama sanadi na yayewa amma ba shi zai yaye ma ba an mutum zai shekara 100 yana neman shiriya ma'ana in ba a waje Allah bane ba wanda zai shiryar da shi sai Allah shi yasa Allah ya gaya ba ma annabinsa innaka la tahdi man ahbabta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawar zuciyarsa da kuma cikan dabi'unsa shi kwadayinsa shine kowa ya shiryu abin da yake so ke kowa ya shiryu Allah ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha da haka shiriya a hannun Allah take ba wani wanda yake shiryar da wani kuma wanda ya bata ba wanda ya sai shiryar da shi wanda ya shiri kuma ba wanda ya sai batar da shi sai Allah man yahdillahu fa al muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun ba wanda ya sai batar da wani ko shiryar da wani sai Allah in mutun cuta ce ta same shi ba mai yaye mishi sai Allah idan kuma lafiya ce Allah ya bashi ba mai daura mishi cuta sai Allah to haka yana da kyau kowane musulmi mumini ya san wannan wannan karatu ne wanda yake babba mutum yana kauce masa zai iya rabuwa da addininsa zai iya fadawa cikin halaka halaka da kuma nadama da ma'ana ba za su tserar da shi ba kuma to shine idan Allah ya nufin shiryar da waɗanda ya so ya shiryar da su ma'ana ya tserar da su wanda ya so su da rahama cikin waɗanda suka shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah kenan kaga ba wannan al'umma ba kawai wanda suke la ilaha illallah an samu daga wasu al'ummomi shahidu Allah ilaha illallah tun daga annaba adam har zuwa masu Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin sai Allah ya umarci mala'iku sai su fitar da su daga wuta wannan Allah ne ya so su da rahama su mala'ikun ya za a yi su gane cewa waɗannan ake nufi su ma ba su sani ba Allah zai ce alamominsu shi ne alamar sujjada a goshinsu duk inda yake alama ne na sujjada a goshi da tafukansu da gwiwoyinsu ko to anan ne ake gane alamar sujjada da kuma tasiri na bugiran alwala duk inda ake wankewa na alwala ko gaban hannu tafukan hannu ko saman hannu ko fuska ko kafa ko shafar kai ko kunnuwa wannan su ne ma'ana bigirorin alwala to da alamomin da za a gane su kenan mala'ikun suna shiga wuta za su dinga ganin wannan sai su hango goshinsa akwai alamar sujada sai su jawo shi wannan ma haka wannan ma haka za su ta jawo su har su gama fitar da su gaba ɗaya domin kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya haramta ma wuta ta ci jikin ɗan adam wajen da yake bigire ne na sujada. duk inda yake gaba ce ta sujada, Allah ya haramta ma wuta ta kona shi aka koda duk jikin shi zai kone wannan wajejen suna nan wannan hadisin me yake nuna yana nuna cewa a cikin masu sallah akwai wanda za su shiga wuta haka yana da kyau mutum ya dinga gane irin waɗannan to sai su fitar da su yayin da suka fitar da su qadim tuhishu zaka samu gaba ɗaya sun cika da tabbai a jikinsu duk an kwakwaye jikinsu ko ina ko ina tabo bone. sai a kwarara musu wani ruwa da ake kiran shi ruwan rayuwa ma'ul hayat to duk inda ya kwaye a jikinsu nan ya kone sai dinga tsirowa kamar yadda wato asalin shuka take tsirowa ko kuma tsaba take tsirowa akan zangarni haka za su dinga fitowa sai jikinsu ya dinga aihuwa ma'ana su ya dinga dawowa yana yana cika har ya zo ya cika gaba daya to sai a jefa su kuma cikin aljanna hadisin yana da tsayi a wasu ruwayoyin cewa sun shiga aljanna za a dinga ganin eh, taba wuta a jikinsu kuma abin bai musu daɗi kuma aljanna gidan rahama ne ba gidan damuwa ba ne za su koka ma Allah maɗaukakin zargi sai a ce to ga wani ruwa can wani tafki su je su tsinduma a ciki da sun je sun tsinduma duk wanda ya tsinduma ya fito sai wannan abin da ya bace a jikinsa wannan imani ne da gaibi da ya zama wajibi kowane mumini ya gaskata da haka وفي صحيح مسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة wannan hadisi shima hadisi ne wanda yake mai girma kuma hadisi ne wanda yake akwai gargaɗi mai girma a cikinsa akwai tsoratarwa ce wato farkon waɗanda za a musu hukunci ranar tashin alkiyama wanda za a buɗe hukunci da su mutane uku ne mana ba mutum uku kacal ba mutane masu simfi guda uku ma'ana masu wasu siffofi su ne farkon mutanen da za a buɗe hukunci da su ranar tashin alkiyama na farko shine mutumin da ya yi shahada a wajen yaƙi shi za a fara zuwa a mashi hukunci ranar tashin alkiyama fa utiya bihi sai a zo da shi gaban Allah madaukakin sarki fa arrafahu ni'amahu fa arafa sai Allah ya ce a shin ni ban baka rayuwa bai ce Allah ka ban rayuwa ban baka lafiya bai ce Allah ka ban lafiya ban umarce ka da yin jihadi bai ce Allah ka umarce ni da yin jihadi to me ka aikata ya ce na je yi jihadi tare da annabin Allah kuma har sai da rayuwata ta ƙare ma'ana har sai da na koma gare ka cikin ɗaukaka addininka sai Allah ya ce ma'amil tafiya mai kai ya ce ai na yi yaƙi ya Allah har sai da aka kashe ni sai Allah ya ce ka zafta har ya kake ba wanda ya san wannan sai Allah ko yanzu da za a je ana ginin masallaci babu wani wanda za ka ce ga wanda yake dan Allah ga wanda ba yi dan Allah ba kai saka faɗi wannan ba ko ko kuma mutane su taru suna sallah a masallaci ba wata alama da zaka zo ka ce wani sallar shi ba ta gaskiya ba ce wani ne ta gaskiya shi yasa Allah ne ya san bayinsa da haka za a zo Allah madaukakin sarki zai ce ƙarya kake walakin amma dai qatalta li yuqala huwa jari kai yakin ne dan a ce wani jarumi ne kuma an faɗa tun a duniya to sai Allah ya umarni da shi sai a kama shi a ja kafafuwansa fuskokin shi na ƙasa a ja shi a cikin wutar jahannama to wannan wanda ya jihadi fa to ina ga wanda bai yi jihadi ba shi ta ya zai kubuta domin jihadi yana daga cikin manyan ayyuka kyawawa ko wanda ake neman kusancin Allah da su haka mutum ya yi jihadi bai tsarkake niyyar shi ba to bai kubuta ba a wajen Allah ma'ana bai yi dan Allah ba haka duk abin da mutum zai yi ya tsarkake niyyarsa duk abin da mutum zai yi ya yi shi domin Allah idan ma yayi ba dan Allah ba to daga baya ya koma ya tuba ya koma ga Allah madaukakin sarki ya nemi gafarar Allah domin in ba haka ba zai koma ya tadda abin da bai tsammaninsa amma abuwan da yake tunani ya yi su kyawawa ne an riga an gode masa tun a duniya to kaga in ya ji dadin wannan godiyar kuma dama abin da yake nema kenan an ba shi sakamakon sa kenan a duniya kaga yace gaban Allah bai da komai to shine irin abin da ya auka ga irin waɗannan yace sai a jefa shi a wuta wannan fa a bainar halittu gaba ɗaya ake ganin wannan ba wani abin da ake boyewa Allah ya ce wa sarai rana ne da za a fito da abin da yake cikin zukata za a fito da duk abin da yake koye za a fito da shi ba koyewa a wannan rana komai za a fito da shi wannan na farko kenan na biyu sai aka auko kan wato ilimi danga ka dauka cewa duk wani mai ilimi shikenan ai shine na kwarai la ai wani mutum ya nemi ilimi ba dan Allah wani ya nemi ilimin dan duniya ne wani ya nemi ilimin dan yi alfahari ne wani ya nemi ilimin dan ya burge wasu ne wani ya nemi ilimin ne dan ya sami mabiya duk ana samu waɗannan dalilai ko wani ya nemi ilimin ne dan ya yi jayayya da malamai kowa akwai niyyar da ya nemi ilimi domin ita wani kuma ya nema domin Allah ne to za a zo da mutumin da ya nemi ilimi wa allamahu kuma ya karantar da ilimin wa qara alquran kuma makarancin alqurani fa utiya bihi za a zo da shi fa arafahu ni'amahu sai Allah ya ce to na ma ni'ima kaza na sanar da kai littafi na kuma na sanar da kai shari'a ma'ana ka zama malami mai kai da su Allah ya ce mai kai a cikin su zai ce ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu ya Allah na nemi ilimi ilimi na saninka kuma na sani sannan kuma na karantar ban ki karantarwa ba wa qara'atu fika alquran kuma alqurani na karanta domin ka Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce ka zabta ƙarya kai Allah zai ce ƙarya ne walakinnaka amma dai ta'allamta liyuqala huwa alim ka nemi ilimin ne dan a ce wani malami ko dan a ce wani kaza ne yace faqat ila ai an fada a duniya yasa anan ya kyautu a dinga tunatar da ƴan uwa musamman wani lokacin an zo abin da ya shafi gabatarwa ko ya ce ai muna gabatar da babban malaminmu mai kaza mai kaza mai kaza to wallahi kuna halakar in ya yadda da wannan to aikin shi ya rushe shi yasa wata rana ibnu baz Allah ya masa rahama ya je wani waje sai mai gabatarwa ya gama gabatar da shi ya gama faɗan abubuwa yana karban abin da zai yi magana ya ce to abin da nake so na ma dan uwa na ziya na farko ya tuba ga Allah akan laifin da ya yi. to wani ya fi so ma a yi haka in ba a yi haka ba ba a girmama shi ba kuma su mutanen masu gabatar wanda kuma wanda suke wajen su suke haka wani da ana cewa muna gabatar da babban malaminmu shi ne kaza shi ne kaza sai ka ji bari suna tashi ya fi shi kabarar mutuwa ne wannan sun halakar da shi sun kashe shi musamman in shi ya yadda da wannan abu kuma za ka samu wani wanda zai zo ɗin in ba an faɗi hakan ba shi bai ji daidai ba ba zai ma iya karatun ba ko ba zai iya komai ba sai an girmama shi to almuhim dai matsaya tana wajen Allah duk wanda ya yi haka domin ba dan Allah ba Allah zai ce ƙarya ne ka nemi ilimin nan ne dan a cewa na malami ne kuma an faɗa kuma ka karanta alkur'ani ne don a cewa nan makaranci ne kamar misali wasu daga cikin ‘yan uwa ana samun haka misali ne ta yi wasunku za su iya ganin wannan alamar ba san dai me yasa mutum yake karanta ƙur'ani ba in kana tafiya a hanyoyi za ka yi daga nan ko za ka je kano ko ina ne in ka je ka tsaya irin masallacin kan hanya za ga wasu mutane a masallaci baya fara karatun Alkur'ani sai baki sun zo sun yi sallah sun idar da sallah za su zai dauko qur'ani ya fara karanta ko ya bude ahalari ya fara karanta ko ba kwa ganin haka eh to sai mai musu hukunci da zahiri sun karanta ne dan Allah amma Allah shi ya san niyyarsu ko amma ba shi karatun ba a yi sai bakin nan sun zo masallacin nan da sun gama sun fita sun idar sai kuma shikenan da abin da aka bashi na sadaka zai karba shi wannan sana'arsa kenan to kaga wannan ba a cewa ya karanta Qur'ani <laughs> domin wani amma dai Allah ya sani ko kai dai a zahiri kaga ya karanta Qur'ani a masallacin kan hanya na baki kuma sai baki sun zo ake wannan karatu in babu baki ba a yin karatu to yana da kyau mutane su tsarkake niyoyinsu ce ya faɗa ne don a ce makaranci ne kuma an faɗa sai Allah ya umarni da shi mala'iku su kama ƙafafuwansa su ja fuska shi a cikin wutar jahannama har sai an jefa shi yace wa fi lafzin a wani lafazin kuma yace fa haula'i awwalu khalqillahi tus'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah waɗannan sune farkon waɗanda za a jefa su a wutar jahannama ranar tashin al duk da yake wannan hadisi ya ambaci guda biyu na ukun shine mai dukiya wanda ya ciyar da dukiyarsa domin Allah ya gina gidan marayu ya gina masallatai ya gina makarantu amma dan a dinga tallata shi ko azumi yazo ya tara mutane ya ciyar da zuwa zuwa yi hoton sa ce ai wani ya ciyar da mutane kaza masallaci kaza ko sai ma har a dinga nunawa a gidajen TV a dinga hotuna ana nunawa ana yadawa wani yayi kasa. yayi ne dama dan ya gaya ma mutane ko dan ya gaya ma duniya ko yayi ne domin Allah saboda haka mu nisanci irin waɗannan abubuwan shine malai yake cewa wasamitu shaykhul islam ibnu taymiya yaqul naji shaykhul islam yana faɗa malamin sa ne yace kama anna khairan nasil anbiya fa sharrun nasi man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa laysa minhum aga wannan zance yana da muhimmanci a ja mushi layi ya ce kamar yanda mafi alkhairin mutane mafi fita a cikin mutane su ne annabawa ya ce to mafi sharrin mutane mafi lalacewan mutane su ne wanda suke kwaikwayensu suke nuna ma mutane cewa suna bin tafarkin annaba amma ba sa cikinsu ya ce fa khairun nasi ba'dahu al'ulama mutanen da suka fi kowa alkhairi bayan annabawa su ne malamai domin su ne suka bi tafarkin annabawa wa shuhada da waɗanda suka yi shahada wajen ɗaukaka kalmar Allah wa siddiquna da masu gaskiya wal mukhlisuna da masu tsarkake aiki yace wa sharrun nasi mafi sharrun mutane mafi lalacewar mutane da halaka Allah ya tsare mu man tashabbaha bihim wanda yake shiga rigar su yuhimu yana ma mutane wai yana nuna ma mutane cewa shi yana cikin su alhalin baya cikin su wa ma akthara haula yanzu da yawa zaka samu mafi yawan mutane haka wani zai sa rigan malamai ne kawai amma ba ba ba cikin malama yana sa rigan malamai dan ya samu wata alfarma wani yana yin haka haka wani yana sa dan ya samu alfarma wani yana saka ta dan ya samu abin da zai ci wani yana saka ta dan ya samu wata bukatar shi ta duniya akwai da yawa masu sa rigar malamai amma kuma ba malamai bane mana malamai suna wata duniya su suna wata duniya daban domin malami wanda yake tsakani da Allah bai wasa da iliminsa bai neman duniya da iliminsa bai saban Allah da iliminsa gane ko bai neman ɗaukaka a wajen wani da iliminsa Allah shi yake ɗaukaka wanda ya so saboda haka lallai kusan ka iya cewa neman ilimi ya fi komai hatsari Kamar kuma yadda za ka ce ya fi komai kuma ma'ana ɗaukaka da haka takwabi ne mai baki biyu shi ilimi shi manzala sallallahu alaihi ce hujjatul laka aw alayk shi alƙur'ani ko dai ya zama hujja a ka ka tsaya a gaban Allah ka ce na karanta ƙurani ya ce ƙarya ne hujjatul laka ko ya zama hujja gare ka ma'ana wani abu na azaba yazo zai same ka alqur'ani ya tashi ya ce ya Allah wannan bawa ya tsare ni Allah ya sanya mu cikin wannan bayi akwai bawan da za a zo da shi ranar tashin alkiyama za a shigar da shi wuta za a ga wani abu kaman katon dutse ya tattare hanyar in an biyo ta kafarsa za a tura shi ta kafa za a sake ganin irin wannan wannan alkur'ani ne da azumi alkur'ani zai ce Allah madaukakin sarki wannan bawa ya karanta ni domin kai haka alkur'ani shine zai yi shaida ba mutane ba don mutane za su iya shaida kuma shaida su ba haka bace haka shi alkur'anin da kansa in ka tsare shi ka bashi sa alladina yatlunahu haqqa tilawatihi ko wanda suke karanta shi haƙiƙanin karantawa haka mu muke zama cikin yatluna wa haqqa tilawatihi wannan sune masu gaskiya amma ko wanda la wa haqqa tilawa ba za karanta shi hakikanin karantawa wannan kaga ya karanta alqur'ani wani dan kasuwa ne kasuwancin shi ya tabarbare ne mu su zo su mishi sauka ya ka karatun qur'ani shi kenan bane shi ba ruwan shi da qur'ani haka ne ko kuma ana yana nan da yawa shi banda wannan shine kawai karatun shi na alqur'ani shi Allah Allah yake ma wani dan gaso ya fada cikin rani dan ya kira su su karanta mishi alqur'ani wannan shi karatun shi da alqur'ani kenan wani kuma karatun shi da alqur'ani hakikanin karanta alqur'anin sa duk wanda aka yi mutuwa a kira shi zo ya karanta alqur'ani shi in banda nan ba ruwan shi da alqur'ani shi qur'ani shi na mutuwa ne kuma sannan ciniki za a yi da shi a siya ya bi a siyar ko don kowane izu ɗaya sai ka zo an ji ana kasa shi nawa kowane izu ɗaya kowane ana ramma kai izu nawa ka karanta izu biyar to shi kenan ɗari biyar ba a yi ne to wannan shi ne haƙƙin tilawa a wajensa shi karanta alkur'ani a wajensa kenan in kuna shiri da shugaban alarammomin ya baka izu goma in ba kwa shiri da shi ya baka izu ɗaya ko ba haka bane to wayannan shine haka haka su alqur'ani yake a wajen su wani kuma yana can dokar daji alaramma ne ba abin da ya sani da safe bayan sallar asuba ya karanta izo 20 ibada ya dauke shi kafin ya kwanta ya karanta da tsakar rana daga tsakanin azhar da al'asr ya izo 20 kafin ya kwanta bayan isha karanta izo 20 yi sauka kowace rana kuma domin Allah kai kana nan gari kana ta karanta alkur'ani ma'ana mutane suna kwashe ma ladan alkur'ani shi yana can daji yana ta yi domin Allah baka sani ko yana tsangayarsa baka sani ba kai kana nan kana ganin kai ne a gari mai karanta alkur'ani duk mutane sun riga sun cinye ma aikin baka sani ba da ya ji wani motsi wani ya shigo masallacin sai ya ƙara gyara muryarsa da karatu saboda haka shi ilimi yana da hatsari hatsarin shi fi komai domin shine za a dinga ganin ka a duniya kai ne na ma'ana ku ne magada annabawa kuma a ranar tashin alkiyama ya zama shine mafi lalacewa Allah ya tsare mu da wannan <coughs> to shine ibnu taymiya yake yin wannan zance zance mai girma zance mai kima cewa mafi alkhairin mutane bayan annabawa ne malamai da shuhada da siddiqun da mukhlisun mafi sharrin mutane da lalacewa kuma wanda suke shiga cikin su alhalin su din ba su bane mutane nawa suke shiga cikin rigan malamai da suna addini su cuci addini Allah kada ya san yawan wani ba zai shiga mashi rigan malamai ne dan dai kawai a ce yana cikin masu raba zakka dan shi ma ya samu abin da zai samu ko kuma a'a su ne masu ba da tallafi ga masu rauni don shi ma ya ci ba shi kasan in ka mishi magana ya ce wa la'amili na alaiha tunda shi mai karanta alkur'ani wanda ya aiki shi ma a cire mishi kasan shi kuma cin abincin kenan ya za wasu ma karka ji mamakin fata suke a dinga samun irin wannan musibin suna aukuwa ko a yi tashin hankali ko a yi fada shi kenan su kofa su ta buɗe dan za a dinga kawo gudunmawa da abinci da sauransu to a lokacin sai ka samu cewa ya fi kowa ya fi wanda abin ya samu cin abinci ya ce yana aikin al'umma ne alhalin kanshi yake ma aiki ba al'umma ba to da yawa suna shiga rigar malamai alhalin ba hakan ne. to makura dai shine in aka ji aka tsaya a gaban Allah sai Allah ya hukunci fa muna roƙon Allah kyautata ƙarshen mu kuma ya kyautata mana ƙarshen ayyukan mu wa fi al-bukhari min hadithi abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu li akhihi mazlamatun fi malin aw irdin falyatihi falyastahillaha minhu qabla an yu'khadha wa laysa indahu dinarun wala dirham fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanati fa utiyaha hadha wa illa ukhidha min sayyiati hadha fa tulihat alayhi thumma tuliha fi an-nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya san ya zalunci wani dan uwansa ko a cikin dukiya ko a cikin mutuncinsa ya auka cikin mutuncinsa to lallai ya je ya same shi ya warware wannan abin ma'ana in dukiya ne mayar masa da dukiyarsa wani zaka zai ci dukiyar wani a masa magana ce a gaban Allah Kamar bai san wannan hadisin ba na manzo Allah sai ya ce to ya warware tun kafin ma'ana lokacin da za a kama shi bai da taro bai da sisi ko yana da shi ma ba za a karba ba kuma ran tashi alkiyama ba wani wanda zaka ba kuɗi ya karba ba magana kuɗi ake ba magana aiki ake da zai tsirar da bawa in mutum zai zo da dukkan duniyan nan wallahi ba abin da zai amfani shi yawaddu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi ko ma tuqbila minhum ba za a karba ba in ba mutum a duniya da abin da ke cikin ta Allah ba zai karba ba walahum azabun alim shine ranan da mutum zai dinga cewa law yaftadi من azabi يوم idin ببنيه وصاحبتي wa sahibati التي توى wa في الأرض جميعا man fil inda zai iya fansar da iyayensa da mata, kowa ma inda zai iya bayarwa dan dai shi ya kubuta da ya bayar Allah ce kalla ba za a karba ba inna halala wuta ce haka duk masu cin dukiyar mutane su ce ai ya je yi duk abin da zai zai ga abin da zai faru rayuwar nan ba zama ake a cikin ta ba kullun karewa ake yau za a tashi da mutum ba za a yi yammaci da shi ba wani za a kai yamma da shi ba za a waye gari da shi ba kullun aikin kenan ko kar a dauka cewa fa rashin lafiya ne kawai sanadin mutuwa ba rashin lafiya bane kadai sanadin mutuwa mutuwa guda ɗaya ce dalilanta suna da yawa wani za a waye gari lafiyar shi kalau kuma ya rasu wani kuma yan fashi za su kashe shi wani gobara za ta kone shi wani gini zai ruso masa wani ruwa ne zai kaga wannan duk ba rashin lafiya ba ne. ko wani haka kawai ba, ba komai ba wani dalili kwanan shi a kare. Allah ya ɗauki abin sa wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min qalilin asha min ad-dahr cewa mutane nawa ne waɗanda suke masu lafiya sun mutu ba tare da cuta ba kuma mutum nawa ne wanda yake da cuta zai yi rayuwa mai tsayi ba tare da ya mutu yanzu in ka duba a tsakankani za ka samu mutumin da ya kai shekara goma yana rashin lafiya wasu duk sun mutu sun bar shi bai mutu ba saboda me kwanan shi bai kare ba da haka ba wai rashin lafiya shine mutuwa ba wannan abin sai mun cire a cikin kwakwalanmu wani ya ɗauka rashin lafiya ne shine mutuwa shi yasa da yi rashin lafiya ya fara cewa to ku nemo wani zan biya shi bashin shi ku nemo wani dan ya yafe mun bazan iya me yasa ba zai bayar ba yana da lafiya ai rashin lafiyar nan ba shi bane mutuwa ai ka yi wanan da kace aje a nemo shi kai baka da lafiya lafiyar shi kalau ana zuwa samu ya rasu kuma haƙƙin na ka wa zai yafe ma ƴaƴan shi dai ba su yafe ma ba dan shi kadai ne wanda zai yafe ma wannan haƙƙin kuma baya haka sai dai ku haɗe a can saboda haka lallai ya kyautu mu dinga ma kanmu wa'azi mu dinga ma kanmu faɗa mu dinga tunatar da kanmu wannan maganganu da suke zuwa cikin wannan littafi ma'ana cututtuka ne ma da yake bayaninsu kaga cuta ce da za ta damu mutum ya ɗauka cewa mutuwa ce kawai dalilin rashin lafiya ne kaɗai ke dalilin mutuwa wannan cuta ce wanda yake da irin wannan cutar to yana buƙatar magani yana buƙata bashi maganin da zai warkar masa da wannan cutar mutumin da zai ɗauka cewa rashin lafiya shine kada yake kashe mutane ba rashin lafiya bane kada yake kashe mutane bai dalilai da yawa da suke kawo mutuwa akwai kuma ma mutuwan ba dalili kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kanana da suka bayyana a wannan zamanin mutuwa ta fuji'a kana tare kawai sai a ce mawane ya rasu baka san jinyarsa ba baka san komai ba baka san abin nan ba har ma ya zama wannan mu a wajenmu shine asali da mutum ya ce yayi jinya ne wannan ba shi bane asali ai kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba magana yayi jinya ko bai ba ko yayi jinya ko bai yi ba in lokacin shi yayi zai mutu saboda haka lalle mu kyautata ayyukan mu mu san cewa akwai ranan da zamu tsaya a gaban mahaliccin mu kuma lalle sai ya bincike mu akan ayyukan da muke aikata komi karancin aiki komi girman aiki ba zai buya a wajen Allah ba komai zai an zo da shi la ce wa wudi alkitab فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها kafirai za su ga cewa wannan wani irin littafi ne babu wani ƙaramin abu ko babba face sai da ya kiyaye Allah ya ce wa wajadu duma amilu hadiran duk abin da muka aikata zai mun same shi wala yadlimu rabbuka ahada Allah ka bai zaluntar kowa so haka duk wanda ya zalunci wani yana na rubuta wajen Allah madaukakin sarki inna Allah la yaqta alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama inna Allah sari'ul hisab kuma Allah zai tara mutane kowa sai an bincike shi ba wani wanda zai dole kowa sai ya halarci wannan waje haka abin da ya kyautu shine mu kyautata tsakaninmu da Allah madaukakin sarki mu kyautata tsakaninmu da bayin Allah mu kyautata tsakaninmu da kawunanmu domin mutum ma ran shi yana da haƙƙi a kansa inna li nafsika alayka haqq ka kai kanka cikin halaka ka cutar da kanka ka jefa ta cikin azaba ita ma kanka ranka tana da wannan haƙƙi inna li nafsika alayka haqq lalle ranka tana da haƙƙi a kanka haka kakka abinda zai jawo mata halaka zai jawo mata azaba ina roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin Allah ya kyautata mana ayyukan Allah ya tsarkake ayyukan mu daga abin da yake mai bata shi ne na riya da kuma aikin shedan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah kuma ya yafe mana ah, sati da ya gabata an yi rasuwa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya haskaka kabarin Allah madaukakin sarki ya samu mu tamu ta zo mu cika cikin imani kuma mu samu rahama da gafara ta Allah maɗaukakin sarki subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yana ah, tambaya dangane da wasu da aka ce za su dawama a cikin wuta ma'ana ba za su fita ba ah, wannan al'umma al'umma ce ta manzala sallallahu alaihi wasallam al'umma da Allah madaukakin sarki musu rahama ya aiko manzon rahama sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya kasance a zuciyarsa akwai mitqalu dharratin min iman yana daidai da ƙwayar zarra ta imani a zuciyarsa ba zai dawama a wuta ba shine faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam da yace da yadkhulun nara man kana fi mai mithqalu dharratin min iman ƙarshen mutumin da za a fitar da wuta da shi a wuta zai zo cikin wannan littafin Shi ne mutumin da za a je a same shi bai da wani aiki na alkhairi sai dai kawai a wani abu birbishin imani a zuciyar shi na cewa Allah ɗaya eh, ya yi imani da Allah a habe wani aiki shine ƙarshen mutumin da zai fita a da shi a ƙarshe a wuta babu wani mai imani duk wanda za a samu a wuta zai tabbata a cikin wuta mutumin da bai yi imani da Allah ba a duk wanda ya yi imani da Allah cewa ya shaɗu Allah ilaha illallah wa annan Muhammadu Rasulullah wannan bai da a cikin wuta. Gane ko? Saboda haka ƙarshen wanda za a cece shi shi ne manzala sallallahu Alaihi wasallam zai nemi ceton za a ce a ce a duba duk cikin wuta a duba waye ke da mithqalu dharratin min iman a zuciyarsa daidai da ƙwayar zara da imani mai imani shine an tu'mina billah wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir kuma za a fitar da shi daga wuta wannan albishir ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga al'ummarsa haka babu wani wanda yake mumini da zai zama dawwama a cikin wuta wuta za ta zama ta kafirai ce gaba ɗayanta wanda suka kafirce ma Allah ba su yi imani da Allah ba babu wani abu daidai da kwaye zarra na imani a zuciyarsu abin da yake tabbatar da haka kissar wani mutum da manzala sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa cewa duk wani laifi da ake aikata ya aikata a rayuwa ba wani abin da bai aikata har lokacin da ya zo mutuwa sai ya tara 'ya'yan shi ya ce to shi fa yana jin tsoron saduwa shi da Allah dan ba abin da ake aikata na laifi da bai aikata da haka in ya mutu su ɗaugawar shi su ƙona idan suka kona gawar in ta kone su ɗebo ƙasusuwa inda ne abin da zai rage a gawa su dandaka shi su dandaka shi duka ya zama gari sai su ɗauka idan suka haɗa sai su sa a cikin tukunya ko wani abu sai su je da shi tsakiyar teku sai su yi ta watsawa su yi ta watsawa shi ne haka zai guje Allah yana ganin in yayi haka shikenan ba yanda zai sadu da Allah to bayan an aikata haka da shi ayan sun buwa wasiyarsa sun aikata haka da shi al'ummomi ne da suka gabata sai Allah madaukakin sarki ya tashe shi to ya ga guduwa ba ba masira ai ha eh? ya gulu insani wa ma idin ainan mafar ba masira dan adam bai da wata masira ko inda duk wajen Allah za a koma summa ila rabbikum turja'un summa ilayhi tuhsharun duk gaban Allah za a tsaya sai Allah ya tashe shi duk da wannan matakan da ya ba haka ba a tsene ma Allah a haka Allah ya taje shi ya ce to kai ba na me yasa ka yi wannan abu ya ce wallahi tsoron saduwa da kai haka ya nuna cewa yana da mene yana da wani imani Allah ya ce to na gafarta abin hadisi ne da yake nuna akwai rashin ɗebe kauna da rahmar Allah kar mu ya zama yana ɗebe kauna ko kuma kakka ga wani yana aikata wani abu ka zo ka ɗebe masa kamar shi ai kai wannan ka riga ka tafi ba wani ya ko irin suwa da ba sai an ji an musu nasiha ba da wani zai zama ƙarshen abin da zai fita da shi a duniya shi zai tsirar da shi yana cikin laifin da komai amma ya zama ƙarshen kila kalmar da za a gaya masa ita za ta tsirar da shi haka ana la'akari ne da ƙarshen abin da ya mutu a kai kaga shi ya mutu a kan ƙarshen abin da ya mutu a kai yana ganin in ya sadu da Allah bai sanya zai yi zaka mana ko wani abu na alamar mene imani da tsoron Allah a tare da shi wannan imanin zaji ne ya tsirar da shi da haka imani yana tsirar da ni imani gane ko haka babu wani wanda yake ya yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ya imani da manzo sallallahu alaihi wasallama da annaba Allah a ce wai shi ya dawama cikin wuta wanda za su dawama cikin wuta kafirai Allah ya tsare mu daga kafirci gane amma mumini baya dawama a cikin wuta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illa Allah dakhala janna ala ma kana alaihi min al-amal duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illa Allah to wannan sai ya shiga aljanna akan abin da yake na aiki ana kowane aiki yake in dai yana da wannan kalmar ya faɗa ya kudirce ta ya yadda da abin da ta kunsa to wannan zai shiga aljanna da izinin Allah wallahu yaf'alu ma yasha Allah yana aikata abin da ya so yu'adhibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilayhi tuqlabun Allah yana jin kai ga wanda ya so yana jin kai ga wanda ya so yasa mafi yawancin ayoyin alqur'ani wanda Allah yake bayyana da cewa zai yi azaba zai yi rahama yana gabatar da ma'ana azaban ne akan rahama saboda rahamar Allah karin jaye fishinsa haka baka duba mutum ka ce to ai wani ne ina ganin kawai gaba ɗaya ya halaka ya babu da har ya yi wa al'amarinsa ya zama Allah ya rubuta mishi tsira da rabauta kuma kaga ya fita cikin duniya yana mai samun tsira da rahamar Allah ko shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud wannan hadisin kadai da zamu dauke shi ya ishe mu a aya ko ce inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta idza ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un tayasbiq alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar ta idza kana bainahu wa bainaha illa dhira'un tayasbiq alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhulha ne mutum ya shige ta kuma mutane nawa suke kan kabulci da ƙarshe ka zo ka ga? karshen rayuwarsa ta kyautata kuma su shiga ila ya shiga musulunci yau kuma a yau ya koma ga Allah ko wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce me ka zo da shi akan sa bai ma sauka ba sai na zo da addini ne shi ku shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah ka sallah ka azumi ya na yi imani da haka ce na yi imani da haka na gaskata kuma na yarda da abin da ka zo da shi yana juyawa ta juya baya sai taguwar shi kafarta ta sarƙafe cikin wani abu ta faɗi sai ta kife a kansa sai ya mutu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sarrafu an yanzura ila rajul min ahli aljanna falyanzur ila hake wani aiki ba kuma ƙarshen abin da yazo yazo ya imani a ranan da ya imani a ranan ya koma zuwa ga Allah kuma wannan yana faruwa so da yawa dai misalai da yawa manzo ga yana da ƴan uwa waɗanda ba musulmi ba ila suna cikin jinya ko wani abu wani sanadi ya sa ya je wajensu ko su zo wajensa kuma shi kenan sai kaga Allah ya shigar da su sai su imani sai kuma su su musulunta sai su mutu akan wani da haka ƙarshen al'amarin bawa ake duba ba ka hukunci da farkon rayuwar bawa kakka ga wani kace to ai wani mutumin kirki ne kaza da kaza duba ƙarshen sa ba ka gani wani kuma kace ai wani mutumin banza ne ai kaza ai kaza duba ƙarshen sa ya ƙarshen sa zai kasance shi yasa yana daga cikin abin da muke kamata yawaita yin addu'ar cewa Allah ya kyautata mana karshe shine Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha Allah ka kyautata karshen mu a dukkanin al'amura wannan addu'a tana da tasirin da zo amma da yawa sai su ba su san su ba اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب ya riko da irin waɗannan addu'o'i sai kaga Allah ya samu masa mafita sai mutum ya koma ya kare rayuwarsa duniya lafiya kuma ya sadu da Allah madaukakin sarki yana mai imani ba abin da ya wuce dadi akan wani mutum ya gama rayuwarsa ta duniya ya yi laifuffukansa ya tuba ya koma ga Allah ko da ya ma fita yana da laifuffuka amma dai ya fita yana mai imani da Allah ya yarda da Allah cewa shi ɗaya ne Allah mahalicci ne shine abin bauta ba abin bauta da gaskiya sai shi ba wanda ya cancanci abauta masa sai Allah ya fita duniya da wannan to wannan ya samu tsira ya samu babu haka shine abin da muke roƙon Allah madaukakin sarki a saka mu da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa